now irin nawa ne wayan kana wayan kana innama tahamul tahamala fi dalika raja'an najati in ya aikata wancan ya hau kan wancan abu fatan ya samu ya tsira ne ba na ta kai faɗo ba ya jefa kansa halaka ko ce idan ya jefa kansa halaka fatan yana da zai tsira to shi da ba shi na kace ba komai ba wa an yi kiya wa an yi kima ko wa an yi kima la'allahu yana qarya ya ci gaba da kila zai ga wani gari au ya kona yar asara arja ko ya ga aka mai shi yafi indahu an yi kalwa ilal islami wa ahalihi milal iqamati fin nari aini to na daga toshe fil fi qasmil fai'i arzikin to ba za a ce masa arzikin ƙasa ba nan ne suke daukar duk arzikin ƙasa duka ɗaya ne sai dai amma ban yi musu adalci ba tun da ban gina duba ba. ƙasa arzikin ƙasa kala-kala ne kaga akwai zakoki da akwai jiriya arzikin ƙasa ne kaga akwai harajoji akwai jamarikoki to akwai fai'o shi asalin fai'o shi ne dukiyar da aka je su mutane suka jungolo musulunci ko suka ba suka nemi yi masa abun nan kawai aka taso masu wa al'umman manzon Allah suka taso masa suka tsere suka bar komai nasu to garin baki da shi ake ce masa fai'u ba kai ga faɗa ba amma fa an je za a yi faɗan to wannan dukiya ta waye ta gwamnati kawai bayan Allah sai su tara dukiya a tara gwamnati zai a kamo shanu a gyara eh, kudin a ɗebe amfanin gonan a tattara dabbobin a tattara wane gaba ki da wannan fai'una Allah ne ni Allah ne ina fata an gane idan za ka yi rabto a nan kaga kenan misalin haka ce to yanzu abin da za a yi a nan mu yi dubu ɗaiɗai ta yanzu duba yake mu mun gama ba mu da abu da zamu yi mu yi dubu ɗaiɗai mu sai taki domin mu ci gaba da noma ta abudan ko da riba ko ba riba mu ci gaba da yi to mu yi dubu ɗaiɗai ta abudan to shi kenan sai aka je aka tattara aka tattara aka ji labari aka tattara wanda ita tattara ɗin nan me hakkinsa a ciki Eh? a ƙa'ida ta addini musulunci bai da komai sai dai amma ba ku yi adalci ba ku bayani ba a wani sauran murerin da muke da su mu a yanzu yana da 10% ko ko ba ba da eh? dole ne in bi mutum iki gaba da ya karɓo na wannan ya haɗa ya ɗebo na wannan ya haɗa ya ƙirga ya ware dubu ɗaiɗai ya ware goma goma ya ware hamsin hamsin ya ware wannan ya ɗaure ya yi menene to ina da haƙƙi in je su ba magana wai a shari'a kawai ba shi ne ka gane ku to ai ma misali yanzu kai ba bawan Allah ne ba shi ke dan ka haɗuwa kuɗin ba ba maganan bawan Allah ba ba shirme ni kafata ta kumbura ina neman abi ya min magana aka ce ah, wannan kafan in Kano za a je Kano a yanke kafan ba ni da kuɗin da za a yanke in an tashi yanke ta sai an bada miliyan talatin in samu a yanke a min kafa shikenan yanzu an ka tara ka ko dubu kaza dubu kaza shikenan sai ka zo yana baka wani abu tsakani da Allah ban ji ba <laughs> subhanallah ya zaka fara da kalin gayu to kaga to aina Allah min babu aula kaga ka dubi di fa ban ra'awo fi ni ji ba ta ku ta yi asibiti sun auna sun ce za a yanki amma ba za a taba kafan nan ba sai ajiye miliyan talatin kila in yi kara ko mal ibrahim ce abatta ba komai abatta kawai abatta kawai abatta kawai a'a wace wa sai an yi dubu ɗaya ɗaya wannan ma hau ai dubu ɗaya ɗaya wani na kuka sai ai dubu ɗaya ɗaya to sai alhaji bature yi ko in ya tara ku dubu ɗaya ɗaya ce to a kasa goma banda ba daɗin faɗi ba ai jahilai ne aka ɗauka abubuwa suka koma hannun jahilan da ba su san addini ba malamai sai aka ce ku koma gefe ai ko kun fi ƙarfin wannan ai wannan sai abin nan ne ai wannan wata ƙazabta ce ai wannan wata ne." shi nan yanzu aka bar abu ya jagwalgwale hatta malamin addini to yanzu kaga karatun nan da ake da safe ba zai ɗore ba ka gani ma'aikaci ne ka ga wancan ɗan kasuwa ne ka ga wannan makiyayi ne ina da inda yake cin abinci algarkawi ina zai ci abinci a haɗa sarautaro a dinga bashi nan wani zai miƙe a cikin jato jama'a fa kun ga kullum muna shan karatu ana zuzzaga mana karatu sannan kuma ba mu ɗauki nauyi ba mun yi kaza ko ai kawo ashe kansa yake nema mai magana ƙarya ne ba ni ke nema ba in ban gane ba a yi ta kai a haka ya eh, haɗa inda ya samu dubu ɗari sai ya ɗauki dubu arba'in ya bani sauran kuma ya zuba aljihu ta yi zai zai ta abin in sha na tun ida wallahi rayuwa ta gaba da na bayan ta gare ka kai dai ka ba da rayuwarka kana ci a gare eh, ni ba shi isa ai suna jin haushin mutumin da zai bai san albashi. me ihi ɓata abokinka ya ce eh, bai san albashi." ya ce to za ka gani kuwa ana ba ana albashi ana bana wa albashi ana ba wa ne albashi amma da aka zo kan abokin ka ga kai kai ma ga na kai ke a ni na bi karfin haka a haɗa duka zuwa a ci gaba da wannan to wannan za a ce ba zai kawo abin arziki ba to mu me ka ɗauke mu ɓarayi ka ɗauke mu mu menene ce to amma za ka gani ai maganan a fili take sai dai ba za ta faɗu ba har aka ce aikin Allah ne wai mu bayin Allah ne yanzu Allah ya halice mu yanzu arzikin Allah muke ce a gidajen mu yanzu duk abin da muka mallaka na Allah ne to shikenan sai aka ce ku zo mai aikin Allah sai ka ce nawa za a dinga biya na yau da dama dama wannan aiki mutum ɗaya bai iya yinsa kaga ni na tafi na koyawa ana biya na kai ka tafi shagon ka ana biyan ka wancan ya tafi aikin ga sai ana biyan sa to amma wannan wanda zai shafa mana fenti shi yana zaune na aikin sa fenti sai mu ce a biya shi in ma ba zai karba ba sai mu je mu ta mu tambayo nawa ne ake shafa irin wannan fenti nan mu je mu je ce to gashi nan ba shi in ma ba za ka ba ka so ka gama ka dawo mana da shi amma dai dole mu biya ka tun farko tunda kaga ba za mu taru ba mu yi gayya Hmm, ina alhaji ibrahim hmm, an ce za a gayyar shafa fenti me za ka ɗauko cikin ko dabarun abin da aka ba sai kaɗai wajen ba. ni na san yadda zan yi in za a gayya ko in aka damu fenti aka yi ɗauko tsintsiya dinga shafawa ko inda ba zan kai ban yarfa ai ko da an sha fenti to aka gaba za a fenti wannan gayya ba kai sun kwanu jama'a rana ɗaya za mu fenti masallaci nan ‘ya’yan nan na wasu taso jikokin na su taso masu masu yawon nan wani ma in ya sha ya sha fa ya ɗebi ruwan ya watsa a saba <laughs> za a yi fenti to kaga wannan dole mu biya mai fenti dole mu biya mai intalo, dole mu biya um, mai yin aikin wuta dole mu biya mun dakatar da shi da ba dama mai aikin gayya amma da aikin gayya ne za a yi a zubo igiya ta nan a zubo igiya ta nan a zubo wa daidai ta nan mu ce a kyauta za a yi kyauta za a yi to amma wannan ba zai yi ba to yanzu mu za mu tafi sana'o'in mu kai ma tafi kaman kana kan ka a ka'ida sai mu ɗauka mu biya ka shine daidai to amma haka kawai a ce in an tara abu sai ka ɗabi naka irgawa ne kwacewa kai a hannun wani in kirgawa ne ke so kana kirgawa ne na kalan ba kama iya kirgawa ba lissafi a fi ka iya lissafi dandana za a kirga ce sarce sarce sau an kirga an gama an haɗa to Allah an tara masa kafa to shi kenan sai masu kirga su ce an ɗauko can fasa a ba su to saboda haka nan fai'u ina to nan kwatanta muku fai'u da irin wannan rikici da muke ciki fai'u dukiyar gwamnati ce bakal sunayna ba karena kalau Bagatan sih kaje kata ni siwa. Nemo ke kini na ke siwa. Fai'u. An zo mun ɗauko da mai sanda mai bindiga mai bene ne ratatata mun kewaye gari suka fai Kaga jakunan garin kajin garin zabin garin ƙwan garin gadajen garin kwanan garin menene garin gaba ki ɗaya wannan na Allah ne tunda Allah ya yaƙi shi ya fasa su to to tunda Allah ne ya yaƙi to sai mu ce to Allah nawa za ka biya mu mu haɗa ma kayanka Don Allah shin wannan bai fi wahala ba daga kirka kuɗi ba kwa tare da ni shi abin ne in kamar bai muku daɗi ba Eh? wancan wanda za je tunda in shanu ne za a kora su da guje-guje in kuma za a kora su an yi guje-guje tattara buhuna da menene sai an yi guje-guje wane ne sai an yi guje-guje gaba ɗaya dakarun Allah kuwa sai dai ci aljihun shi yau ko abinci ba za a yi mato ba ba abincin garin a ce to kenan, amma dai na Allah na manzon Allah ya ce to yanzu abincin nan da aka dafa ba da za a yi da shi duk kuci shugaban wanda Allah ya tsora wa alƙasimu shi ne yake da ikon ɗaukar kaza amma ba ya ɗauki wani abu ba ma matsan zai biya mu ba don haka fai in aka je aka samu irin wannan gari wannan dukiya ce ta gwamnati gabaki ɗaya in misali ana ce dukiya ce ta masallaci ba wanda ke da haƙƙi a ciki Allahumma irin ta wancan aikin haƙƙin mutum ne aiki ne ba mai yin sa eh ai kaga ko Abubakar da Umar zama aka yi a cikin wanda aka duba nawa za a bashi daina zuwa kafuwa na za a bashi daina zuwa kafuwa aka duba aka kididdiga aka kididdiga aka dauka a bashi da ya zo mutuwa ma sai ce kai jama'a aikin nan ya kamata na yi shi kyauta don ka a yi gwanjan kaya na duka a karya su an sai da shi a zuba su asusun gwamnati madadin abun da na ci musu aikin da na Allah ya bani ladan to amma sunna ba a binciken irin wannan ba a kakulo irin wannan ba a menene irin wannan ce a a ce dai akwai sunna dinki akwai suna abinci akwai sunna wani ba laifi kana da abinci na kana da ci abunka kana da kuɗi za za ka ɗinki ɗinki da kuɗinka wannan ba matsala amma ba ka da shi ba za ka ce za ka ɗebi na jama'a kai ba to shi ne dai fi kism alfai qultu ara'aita alkhumus ba ni labarin a wato ɗaya bisa biyar kenan duk inda aka yi faɗa an kasa dukiya biyar gwamnati na da ɗaya bisa biyar kaifa yuqsam wa hal sami'ta min malikin fihi shay'a ko ka ji wani abu a wannan daga maliki qala qala malik rahimahullah al fai'u Ka san bai magana shi ba an san an fassara wal khumsu sawa bas da bambanci yaj'alani fi baitil mali wannan ana sa su a cikin asusun gwamnati. A asusun gwamnati, kaga sai dai aikin ƙasa da su. Kala wa balagani amman asiku bihi. Labari ya same ni daga wanda na gamsu da shi, anna malikan kala wa yi otel imamu a ƙarba rasulillahi. Tunda kaga da ɗan nisa, annabi zai bawa la shugaban ƙasa shine al-imam halifa zai ba wa dangin annabi family ɗin manzon Allah. Saboda family ɗin manzon Allah annabi ya mutu ina ce ‘yan uwana, ‘yan uwana, ba na neman ku taimako amma ku kula min da ‘yan uwana. Ba na neman komai a hannunku, ba a ni dai sok ‘yan uwana. to shi ne aka ware tun da yan goma zan Allah daban ne family ɗin gidan gabaki ɗaya ma hatta an hana masa cin sadaka ba sa cin sadaka za a raba zakka ko an samu talaka a cikinsu ba ji ba ba shi zakka kamar yaushe ne muke magana da malam zai ce to ko da ga kaddarawa bukata ta taso mata ko ta taso ba a ba wa ɗan gidan manzon Allah wanda suka kullo a familinsu su sadaka ba to don haka nan gwamnati sai a ɗabi wani abu daga gwamnati halifa ya duba irin yadda annabi ke rike da su sai ba su irin wannan abin daidai gurgudu daidai samu daidai rabo alama yara hidu wannan ƙofa ce wacce take ah, a buɗe take yadda yake gani ya dace tunda dai tabbas ba za a sa shugaban ƙasa ba sai mai hankali ba a sa wujigari wujigari wa amma jizyatul ardi kaga dukiya wajen dukiya biyu kenan ta uku jizyar ƙasa idan aka kama ƙasa da yaki, to gona kan ainihin fadamomi zuzukan. wannan daji na Allah ne dole na manzon Allah ne dajin to ya za a yi da arzikin kasan jiziyoyin da zazan to shi kenan sai a ce a wannan ma jiziya ce ma tukuna na dauka haraji na koma Jiziya wa'inda aka zauna da su ba za a yi fada da su ba amma madadin za su dinga ba da kaza to idan suka ba da kaza dinnan wannan dukiyar da aka karbo ta wanda ya karbo ne ba ku jiri ba ba ta ba ce ba iyakaci shi a biya shi to irin sana ake ce wal amiluna alaiha zai bi diddigi je ya karɓo to nan ne ake ce ba a cin hanci ba zai yiwu ba kana aikin Allah wani ba ka kyauta idan kana son ka karɓi kyauta to ka ajiye aikin Allah sai ka koma gida mai baka kyauta zai baka gida amma ba aikin albarda ibn al-lutubiya ba da yake tattaro zakka ya tattaro zakka ne kharajoji ne ya taro him ya kawo yace wa ya rasulullah ga ga kafkiya ga ya rasulullah wannan shine ku haƙƙin gwamnati sai ga dan wani kaɗan a gefe yace wannan kuma bani suka yi wannan abu ya daga annabi dai ya ɗaga wa annabi zuciya ya fusata a kan haka ya taro mutanen gari a wurin yake don me in aiki mutum ya je ya ce wannan naku ne wannan kuma an yi an bani kyautan shi me ya sa mutum ba zai zauna gidan uban shi da uwar ba ya jira ba a kawo masa in an kawo masa wannan shi kenan ya ajiye aikinmu ya koma gida a kawo a bashi musamman shi ne ban ji ba to zana taliki ne saboda kana kaga irin wannan abu shi yanzu kaga an gina misali a ce makaranta sai kenan wani ya sai kalle ce kai amma fa kuna kokari hatta abokin ka zai iya zuwa ce ni ka ga na ba zan iya koyarwa da kake ba Allah kana shan wahala Allah ka ga tare muka yi karatu amma kai da ikin bawan Allah ne ka kama wannan aiki ni kan ba zan iya yi ba ga kuɗin ‘ya'yana gashi gashi gashi gashi ‘ya'yana suna nan Saudaka. amma kai an gudu su wannan haramun ne to idan sana ke ce don me mutum ba zai zana gidan uwar shi da uban shi ba ga za a kawo masa wannan abu abokin na kai ta maka gida eh ba shugaba shi eh, shugaba to a shi kamfanin shugaba ne kamfanin sa ne in shugaba ne shi ma shugaban haka in dai makarantar ba tashi ba ta shugaba ne na kashi shugabanci aka yi akwai makaranta kamfanin ka ne ka ne ko nawa aka baka ka wannan wani abu ne dan kasuwa ne kai amma in kana da shugaban wanda ya dora ka to ba zai bai halatta <laughs> mala ba dole ne muka bar islamiyya ko ya zauna ci to ci gashin kansa ba idan aka muka haɗa ba za mu iya yi wa wannan zamani don dole sai muna da soja da dan sanda za a kulle za a daure makaranta haka ba ba shugaba ka ba ba. a idan ya ɗauki magana ya ga yanzu kaman abun da ake asibiti misali ga asibiti muna da shi so shi kenan sai kana son ka taimaki wannan asibiti ma'aikatan za ka samu abin ni za ka samu tunda ni na kafa ni na san da gona duk abin da ke karshe na wani a yanzu kafin in mutu to ni za ka samu ba su ba in ka ɗauko ka ce to gashi to gashi to gashi to gashi wannan to shi kenan sai a haɗa wannan tunda ni na buɗe kaman rijistar ma ta kamfani eh shi kenan wannan ba ruwan ma'aikata ba ruwan shugaba a ciki na ciyaman ne na darakto ne na wane ne wanda mallakan abin ke hannun shi in babu shi san inda zai je da mu to haka hmm? wanne irin faɗa ai hana shi za ka yi kawai na faɗa ko me isa kuke son kalba amfani da wannan kalmar faɗa ku dinga iya magana maganan faɗa mu yi faɗa da kaza ba kamar misali ne a ce maka a yanzu akwai bari in faɗa muku wani gazawar fikiri ba ku lura da shi ba yara yanzu sai su ƙi zuwa makaranta ran ne sai ƙarfe hudu idan ka je suka ce mai isa ba ku zo ba sai mun je makarantar boko To idan kai mahaukaci ne sai ka tafi kana cewa yara ba sa zuwa makaranta sun tafi makarantar boko to tun da makarantar boko za ka bari in maka duka tsaya daga nan ta tabbata kai dan boko haram ne. Me yasa ba ku kula ne? Ke a makaranta ba maganan ba a kafa makaranta ba zuwa karfe hudu an yi ta ne karfe daya maganan kana wata makaranta ko baka wata makaranta wannan bai shafe ne ba. fom na kawo ga sharuɗa za a fara karatu ƙarfe ranar lahadi ƙarfe ɗaya da rabi wanda bai zo ƙarfe ɗaya da rabi ba ya ƙure ya cancanci ladabi ranar litinin ba zai za a zama makaranta ƙarfe biyu daidai har zuwa laraba ƙarfe biyu daidai ake fara zuwa wanda bai zo ƙarfe biyu ba ya cancanci ladabi To me in tare ka alice ka ce ka je makarantar boko. Shi wannan kai ta shafa. Saboda da wannan ne mutane yanzu suke nema su liƙawa ɗan islamiyya ɗan boko haram ne. In ka ce ban yadda ba makarantar boko ɗin mai ce o o. Shi ma ɗan boko ɗin ya fa idan baka zo ba ishe maka islamiyyan mai. sau da don mai ne kowane ya ba shi shi bahaushe Allah ai bahaushe mu kai kabila bahaushe kabila ta ce wannan ba ina maganar hausa da fulatanci ne ba duk wata mugunta inda za a jefa ka a bakanta ka to sun san yadda su goga ma da zarar karfe biyu eh, ba biyu da rabi yara ba so ba ce ka gani saboda suna zuwa makarantar boko kaga baya son boko yaran ma kansu in suka je da da makarantar boko malamin duka ce a a da iyaye in iyaye za su yi makaranta mu yi la'akari da dukkan komai ko makarantar boko akwai yan safe akwai yan yamma musamman makarantun da suke ba su da fili da yawa sai komo inda muka yi karatu mu a Kano muna da safe muna da yamma ɗan safe bai cin lokacin ɗan yamma ɗan yamma bai cin lokacin safe an riga an raba daga ƙarfe kaza zuwa ƙarfe kaza kawai don kana son kanyin min sharri sai haka ku goma na mai ba ku lura dole ku lura da wannan ce ba ka mu kai ba to saboda kanan mutum ya kawo ma kayan kyauta makarantar ka ce to shi kenan to duk wanda ya zo ina raba malamai ka za a faɗa ce nan ne wannan irin faɗa ce alaji daga yau ka kasa ki haka kawai idan kana son ka ba su kuɗi ban hana ma ba ɗauki rasu gida ka ba su in kuma a'a ka kake so ka kyautatawa ta ɗaukaka to ɗauko kuɗin makaranta ba he lalle akawun ba da akawun da babu akawun ni na kafa ta na fi ƙarfin akawun Allah ji kan makarfi ko kuma Allah ya tsare shi Allah ya tsare shi na rayu a gaban Adam ita ce eh, lokacin da ce to ga wannan gida malam zan yi amfani nace zai yi muka je muka kala to in zai yi amfani zai ba wa makaranta zai ba wa abun da shi sai ce to shi ke nuna da na ce a ah, makaranta ta kawace to mu je gobe sai a sa rana mu zauna mu haɗu da shi muna zuwa ba ainihin abin da zai ce to malam wani gida ne tsakani da Allah gidan nan na mallake shi tun kafin shiga siyasa kuma gidan nan tsoho ne ba a siyasa na same shi ba na same shi kuɗi na ne sami wanda na aikin gwamnati an rasa gidan ga shi nan fi sabilillah sai na ce to wanne suna kake so a rubuta sai na ce a rubuta masa ta tabi sai ce jigo Allah ya kansar ya mutu ko ina nan to Allah ya tsare shi ina son zai ji wannan karatun sai ce sai ce a ah, malan kasa sunanka sau da ina tunanin rigingimu da ake a makaranta a sa sunan kamala ne na ce adam ba haka yake ba da adam muka ji ce a sa sunan ka na ce a'a shi kenan sai na kawo wasa ce ai masallacin da asibitin da menene gaba da kaya na ne in na ga dama na tashi tafiya garko sai in sayar da su in tafi garko ta kudin ya ka fashe da dariya in ga dama shi tafiya duk ba wanda ya sai ce min kaza a cikin kayan ni na taro ni aka gani aka ba sau da kanan na fi karfin ni ka ce sai an kai kuɗi banki sannan kaza kaza in dai kuɗi ne kana bani ɗauko ka bani in ka ga kai ya fi ma sauki ta banki ka tura ka tura ta banki bankin ma ba sai na ce na abin nan ba bankin da nake so nan za ka tura ka kana da kwakwa muku in ka ga dama ka ɗauko hannu da hannu ka bani to haka ba magana inda ake takatsantsan ake wannan to shine za ce sai an kai shi ta banki in ba ta banki ba kila da suka shigo hannunsa ya da kofunan shi to na cinye kika kike min aiki ba komiti ne ya kafa ba ba menene ya kafa ba haka aka kafa wannan ɗaya kaɗan kaɗan har kai inda ya kai hasali ma ko ne ya zo ko an ce zuwa ce ba zai zuwa ba sai ya damƙa min shi a ga shi ma dan Allah a sashi inda ya dace ka karɓa har na ce ba wani kuɗi mutane suna shakkaciya malam a bashi suka kada maka ba ne na ce ka bashi ba kuma wanda da suna ba da taimako albashi wa masallacin akwai kuɗi da ake ba wa masallatai na ce duk wanda kuka samu a nan ku ba shi in kuka ga masun jana gogi na leburori suna haƙe-haƙe ku ɗauka ku ba shi ku ɗauki ɗan cike ku ba shi ku ce ga kuɗin masallaci malam baya na ce ku ba shi dan yara na ina da tabbar da su ba sa cin kuɗi na ba sa cin kuɗin masallaci in dai ka ce wannan da masallaci ne ba sa cin to haka idan muke ana magana jizya ko to saboda kana jizya in aka ce ake ce to in kana aiki za ka yi aiki don Allah to ka tsaya in wannan aiki ba za ka ba za ka bana ba sai a tsada tun da an kashe maka ayyuka to na za a dinga biyan ka haƙƙi amma ba a ce ga na masallaci ga na ka ga na masallaci ga na islamiyya islamiyya ka ce Ibrahim to shi kenan in ya zo ce to ga wasu kuɗi zakka nake so in cire. Ina son makaranta ga ka ce to ga shi. Ya ɗauko ya baka kaga makaranta ce to an ba ku kuɗi. Ga shi zan raba muku. Amma ba shi raba da kanshi. In ya raba da kanshi makarantar ta koma tashi ba ta ka bace ba. da kanan yana so ai komai ya zama na yau da me yasa wani wani da ya tashi zai mana abin da zai ce ce ikon Allah kan yaushe kuma haka girma aka tashi za a yi kwana aka ce to a fada kuɗin a sa kuɗi kaza kaza yaran nan masu kwana a dinga sai musu abinci aka ce to shikenan wani ya miƙe ce na ba da buhu goma na shinkafa kaga me yake so a yi a daina tara sau da haka don kaga daga nan kuma makaranta duka iyayen yara wannan shine shugaban makaranta wannan shine mai taimako wannan shine kashin baya sai nake masa harike shinkafar ka su wa'annan ɗin kira su gidanka ka ba su shinkafar su kawo je ka raba musu ka je ka raba musu ka kawo kana zaune fa yaran za su kwace abu a hannunka ka waye gari kana lilo eh ah ba malam ba nan abinan gurgudo ne na san dan wani abu kuma na daɗa sani a kullum ka zauna da bahaushe sai ka samu ƙari amma dama in ka zauna da shi ka shirya zai cuce ka ya eh, santa hmm. shugabanni ne sa shashashu shugabanni ne ba ku da shugabanni shugabanni ne sai mu ce ah, idan za ka ba wa makaranta kaza mu za ka sabo ka same mu kace an ba wa makaranta kaza ga malamai an ba su kaza mu mu karɓi dukiyar mu raba musu a matsayin mu ne shugabanni ai ba za a yi maka hawan kawara abin nan ba mu ne shugabanni ko ba yadda da shugabancin mu ba ni ne cewa man ga wani nan ne zaka dako ka bawa gashi gashi gashi gashi in na ci ne ba sai ka ce na ci ba ku ci ne dan haka wani abu ne wanda ya shiga zai gane hmm, kuma yanzu baka sani ba to zaka sani inda wannan kwana wannan ne ba dai kana raye ba wallahi ma tsawon ne ka gani fa innahu la ilma li biha ya ce ce wa ya'lamul imamu aqarba rasulillahi eh, lallai imamu shi kuma ba ma sai an magana ba dole halifa ya san iyalan gidan annabi ya san kabila annabi family ɗinsu alama yara hira ba akan idai wa yastahidu wa amma jizyatul ardi amma jizyan kasa to tafi kama da haraji wannan fa innahu la ilma li biha yace to ni ban san kan wannan ba wala adari kaifa kana yasna'u fiha illa anna umar ni dai na san umaru radiyallahu anhu A arda ya karbe ƙasa, ya tabbatar da kasa wa gwamnati duk kasan da aka ci da yaƙi kayan kasan shine na mayaƙa, amma ƙasar ta gwamnati ce falam ha, saboda idan aka raba wa ƙasa wa sojoji to ina talaka za su rayu bayan da talaka za su rayu yau da kanan tala kowa zai zabu wata rana ka tashi daga nan ka koma wuri kaza kaza na karkashin gwamnati kake wata rana ku ruga ku je tun yana da daɗi ku zauna a wurin wata rana kun ji ciyawa ta bayyana a wuri kaza ku koma ta a'a duwatsu suka bayyana a wuri kaza ku koma can ku yi zaman ku kasan ku ce to don haka ba a ce kasa ta wani shi in an ci gari shine kayan gari a wannan magana na mayaka amma fili furotocin ƙasan da gidajen ƙasan da gonakan ƙasan da rafukan ƙasan da dausayin ƙasan kaf da gwamnati ne kuke ce masa fadamomin ƙasan duka na gwamnati ba wani mai fadama cewa a to a isa ka karbi wani abu an tun da inda wanda ce ce kai ne misali aka ce maka kana kula da kayan masallacin nan sai wani zo ce zai dauki buta sai ka bashi amma sai aka yi ce maka zan biya dubu hamsin a bani buta ana sai da buta dubu ɗaya ba sai ka kai kawo ba kaga in akwai da'a za a tuce ka mai isa halaji shugaban shaman ya dauki buta ya ba wani da ma za ka da wani dalili ma za ka tambaya saboda na ga abun da na gani ne gari ba fala akwai wanda za ka ɗaki buta ka bashi ta zai zo muku da ta mota ma zai zo muku da ita sai kai kasan inda kayan ke tsada kai kasan kai shugaba kai kasan inda abu ke tafiya kai kasan inda abu zai gudana amma ba za su mutanen gari ne ba mutanen kuma wuri kowanne yana da bakin magana bai da bakin magana wata rana an kai ni shugaba wata rana ba kai ni ba a ran da ka mutu shi kenan wani kuma zai dora hmm? na gwamnati ne ko na mai islamiyya amma duk zai zama ɗaya dai magana ta fito fili eh ai kaga sayarwa ya eh, kaga ina da ikon sayarwa shi ai ga kwatas ba kwatas in ice sayar musu wannan sayar musu ya karbi wani abu ba ta ba su bai ba su wani kyauta bai ba wani ba da ya sayar musu kuɗin ya zo ya zuba su an yi aiki da su sayar musu yi sau da ba kyauta ya ba su ba ta ce yan ƙasa kuwa sai an ba shi sayar musu aka yi kuma sannan ko da wanda ita fi cancantan sai yana wanda yake rike da abu wanda yake kusa da abu ba kamar wanda mai ta shufa shufa ba wanda ita cancanta da wannan sai ai ba kama wanda aka gina aka ba shi ya na zaune a ciki an tashi sayarwa an sayar masa ba kyauta aka ba shi ba a ware wasu mutane a ƙasa an musu kyauta ba a ƙa'ida ƙa'ida da aka bi. Eh? a ai su ma akwai tunda kullum gida fa kana gina gidaje ake yadda aka fara wayannan kashin sa an gina sababbi kuma ba dole na ba shi dinga biya da matan da niyan a sayar musu ne aka yi galiban sai dai ba zai iya biya ta ka kai tsaye ba fa innahu la ilma li biha ba ka gani duk wani gwamnan da ya zo sai ya yi sai ya yi kwatas ɗinsa ba ba gwamnan garin da ka bullo ba sai ka ji ba ana kiran kwatas ɗin da sunan shi hmm, kamar misalin kaga ai tsohon wuri ne kundila duk ba an karɓa da mutane wurin ba to muna ga har shagari ma akwai shagari kwatas to ai kaga wa'annan duk aikin gwamnati kaga yanzu duk aka an sai da su to wannan shi kuma mai zuwa fa ai karshen ta kaga ya kamata ma an samu bayar bai kwatas shi ma an tashi za a sayarwa da mutane kullum ci gaba ke ne yi daji ne wannan ba za a ko dajin kansa ana sayarwa amma za a sayar maka yadda za ka raya ba wai ba a sayarwa ba kwata-kwata za a iya duk da irin wani nau'in sayarwa ne za a baka za ka iya gyarawa za a baka sai a yanka maka hekta kaza yana rayan kana neman kari ma a sake kara maka hekta kaza kai ta tunda al'umma na ta kana amma kana da hekta kaza hekta dubu ɗaya amma ba a noma su ba a jarawa a zai rubokin ɗin wurin a musulunci komai certificate ɗinka ba sa don da wanda suka taso su kuma ina za su noma iya noman ka noma inda gana za ka noma har zuwa lekas noma ai kaga abani zai dawa mutane mai san ɗiba kaɗan ya yi ɗiba a bashi biya shi nan. a karba ai wannan an yi shi jin misalin ka ko askari da yadda ake raban ƙasa da yadda ake mawatu ba su ne ake ce musu mawatu ba a karba i rasulillahi alama yara wa ishtahidu wa amma jizyatul ardi fa innahu la ilma li biha wala adari كيف كان يصنع فيها إلا أن عمر أقر الأرض فلم يقسمها بين الناس الذي افتتحوها وكانت أرى أنه لو نزل هذا بأحد سأل أهل ذلك البلد عند وانا أبو ليس أبو وانا لو نزل هذا بأحد سأل أهل البلد سيتم بي أنجري ذلك البلد وأهل العلم جماعة تاسلي والأمانة كيف كان الأمر فيه جزء عجيب فإن وجد علما يشفيه وإلا اجتهد شي سركين كنان كو غمنا كو منين سي اجتهادي في ذلك هو ومن حضره من المسلمين يا شيخ